sayyidina rasulillah wa ala alihi haqqa qadarihi wa idaril azim ɗan uwa barka barkanmu da warhaka a ci gaba da warwaran bayani game da jahilci da a Zubairu Adam Zubairu mai suna Baffa Hotoro ya gabatar da son zuciya akan hadisin da yake magana akan Irda'ul Kabir ma'ana shayar da babba nono mace ta ɗauki nononta ta ba babba ya sha gami da ha'inci da san zuciya da yuharifun kalima amma ihi. babba Hotoro da ya zo sai ya kawo wani wata magana mafi rauni wanda mafi yawancin malamai ba su yi wannan maganan ba shi ne dai ya kawo ta domin ya ba hadisin kariya mu abin da muke faɗa ba muna musu da hadisan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama amma da abin da ya saba wa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ba za mu danganta shi ga sayyidina rasulullah ba domin annabi ya san za a mai ƙarya yace man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar annabi yace duk wanda ya faɗa min abin da ba ni na faɗa ba yace ni na faɗa to ya nemi wurin zaman sa a wata a cikin wuta wa fi riwayatin balligu anni walau aya annabi yace ku isar da sako daga gare ni ko aya ɗaya ne ce wa haddisu an bani isra'ila Kai ta bada labarin mugayen halaye na bani isra'ila wala haraja babu laifi sai yace wa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan fal yatabawwa maqala minan nar ya nemi wurin zaman sa a wuta to Adam Zubairu Baffa Hotoro da ya zo shi ma ya tabbatar da hadisin za kuma ku ji da kunnen ku ya tabbatar da jamhurin malaman duniya sun tabbata akan wannan hadisin Eh, bai da inganci yana da rauni aiki da shi ya tabbatar da aiki da hadisin yana da rauni jamhurin malaman duniya amma saboda su kara son zuciyarsu su kara cin mutuncin manzo Allah sallallahu sai yi kokari ya tabbatar kwata kwata ba su wuce mutum ɗaya ko biyu sun yawa mutum uku a cikin su akwai na Aisha wanda suka tabbatar da wannan hadisi amma jamhurin malaman duniya haka mazhabobin nan guda hudu duka suna ainihin barranta da hukunci da wannan hadisi amma duk da haka sai wadda sai da wannan Adam Zubairu babba Hotoro ya kokari ya ga ya tabbatar da wannan hadisi a wurin zama wanda sai ya canza ma'ana ya ce zo ya ce wai ta tatso nonon ta bashi to a ka'ida in dai ba mutumin da bashi da kyankyami ba wani babban mutum ne zai zai da wata mata wacce ba mamaki ba ta tatso mata ta tatso nono a zuba a kwano a bashi ya sha to saboda haka babba hotoro kana da kana da mata na sani kuma kana da almajirai kai ma ya kamata ka sa matarka ta tatso ta sai ta zuba a kwano sai ta ba almajiranka sai su rinka shiga gidanta sun zama 'ya'yanta. wanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba bulugul marami min adratul ahkam gashi idan ka duba hadisi na 1158 za ga hadisin na na Aisha kuma wancan hadisin na na Aisha ta rawaito shi to wannan hadisin shi kuma ya shafa wancan hadisin domin a ayoyin Qur'ani akwai nasika da mansukh a hadisan ma akwai nasik da manso to wannan hadisin wancan hadisin da na Aisha ta rawaito shi kuma Bukhari da Muslim da Ibn Majah sun rawaito hadisin da Tirmizi ga littafin Tuhfatul Ahwazi bi sharhi bi sharhi Jami'i Tirmizi gashi Tuhfatul Ahwazi da yawa zaka samu malaman littattafai kutubus sitta al-kutubus sittu sun rawaito wannan hadisin to amma wurin sharhin hadisin malamai sun tafi akan aiki da hadisin akwai rauni wurin aiki da hadisin. Saboda me? Zuwan shi a cikin littattafan addinin Musulunci bai nuna cewa dole ingantacce ne. Kuma shi ma Adam Zubairu Baffa Hotoro har yana tambaya na a kilif ɗin shi yana cewa waye ya gaya min cewa duk hadisan da suke cikin alkutubu sitta su ingantattu ne. Oho Adam Zubairu ashe kuma kun san cewa a cikin kutubus a cikin littattafan nan alkutubu sittu ashe kuma kun san cewa lallai Ah, akwai hadisan da ba ingantattu ba kenan to muna so in dai har ka tabbatar da ba kowane hadisi bane ingantacce to ka fitar mana da ingantattun sannan ka fitar mana da waɗanda ba ingantattu ba Allah ya matsa bakin shi a cikin clip nashi yayi wannan bayanin to ga hadisin da na Aisha da take cewa la tuharrimul massatu wal massatani wai dan mutum ya sha nonon mace so ɗaya ko su biyu baya haramtawa ya mai da shi ɗanta to shi kuma Salim Maula Abu Huzaifa Salim Maula Abi Huzaifa shi ai so ɗaya ne ya sha nonanta. In ma hadisin ya inganta ta ya ga annabi ga annabi ya ce la tuharrimul masatu wal kare akrajahu muslim tsotsan nono guda ɗaya baya ainihin haramta mutum ya zama ɗan mace kai ba ma ya sha nonon so ɗaya ba ya sha nonon so biyu baya nuna cewa ya zama ɗanta to shi ah, kuma ainihin ah, wannan bawan Allah Maula Abi Huzaifa shi ba wani hadisi da ya nuna cewa wai ya sha nonon nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba huɗu ba har biyar kamar yadda shi Adam Zubairu makaryaci ya zo ya tabbatar. Bari in sanya muku a ah, kilif nashi ku ci gaba da sauraron bayanin bayaninsa daga nan sai mu bi shi da ainihin raddi ah, ah, a ilimance insha Allahu rabbi. Ya ku wahabiyawa wallahi ku ji tsoron Allah ku dawo ku rinka ganin kiman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku rinka ganin ƙimar annabi ku daina danganta wa annabi kowace irin shara da bola bari tsanya muku kuji saboda gagarumin jahili ne cikakken baki dahumi hadisin yana cikin bukhari da muslim amma ya tafi yana ɗauko ibnu maja yanzu hadisi yana cikin bukhari da muslim idan za ga yawa mutane cewa ga hadisin za ka ɗauki ibnu maja ka ce a rawahu ibnu maja hadisi yana cikin bukhari da muslim ka tsallake bukhari da muslim ka tafi kana zancen ibnu maja bari dai ku ji bari ku ji a sunan Ibn maja hadisi na 1943 daidai ka duba babi na 100 babi na 36 daidai za ka ji inda malam ya kawo babu rida'il kabiri babu ya sha yadda babban nono babban mutum ya sha nonon mace ya sha nonon ta mai ruwa babu yadda da tabbaruru haddasana hisham ibn ammar qala haddasana sufyan ibn uyayy wannan jahili jahilin shehin dariƙar tijaniya bari ya gama karanta hadisin za mu shiga cikin littattafan inyas mu nuna masa inda inyas ya yi imani da wannan hadisi ya tabbatar da shi kana kana cewa abdul jabbar shine da gaskiya kana kafurta wanda ya yi imani da wannan hadisi To, ‘yan uwa in banda daƙiƙanci irin na Adam Zubairu Baffa Hotoro, ai eh, Sunanu Ibn Majah yana daga cikin littattafai mu'tabarai wanda ake eh, rajjahar da ingancin hadisansu kamar yadda ake rajjahar da ingancin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim. Kai ka san dai banda eh, wannan sahihu Muslim ne, sannan ga sahihul Bukhari. Ga sahihul Bukhari. Wannan kuma sahihul Bukhari ne. in ka san ba za ka ce ai mai baro da bashi da sahihul bukari ba gashi wanda sahihul bukari alhamdulillah shukran la fakra dalibai na ma na koyar da su wannan kuma sahihu muslim ne sahihu muslim ne sahihul bukari ma ga fatahul bari eh, na san duk mai kallo yana ga fatahul bari sharhin sahihul bukari na ibnu hajar al asqalani abin da yasa saboda na kawo uh, hadisin a cikin sunanu ibnu majah saboda na karanto ai na Bukharin a baya akwai hadisai da dama banda waɗannan wanda na karanto na zo kuma na yi tahaddi ga wahabiyawa akan cewa waɗannan hadisai ba su yi daidai da mutuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda mun ku wahabiyawa burin ku har kullun duk abin da zai taba annabi wannan abin kuna girmama shi duk abin da zai nuna kuma darajar manzon Allah wannan abin kuna kuna tauye shi saboda haka kawo su nuna ibnu maja ina kawo references ne da hujja akan na riga na ba da hujja kwanaki baya akan hadisin sihiri da aka ma manzon Allah cikin Muslim na ba da hujjoji da hadisi gurbatattu wanda aka danganta su a cikin Bukhari da Muslim to yanzu littafi na gaba shine eh, Sunan Ibn Majah ba wai dan mai ta bai san cewa hadisin na cikin Bukhari ba ina fata Adam Zubair yana fahimta saboda haka wannan hadisi tabbas hadisi ne wanda yake jamhurin malamai sun tabbata sun tafi akan raunin aiki da shi E, raunin aiki da shi. To duk abin da aka ce jamhur kuma to akan aje aƙal akan aje ainihin adana ne a ɗauki a'ala. Saboda haka ga tufatul Ahwazi bi sharhi Jami'ut Tirmidhi wanda shi ma yayi bayani akan wannan kadiya. To saboda haka Baffa Hotoro ya tabbata kai jahili ne. Ya tabbata kai menene? Kai jali kai jahili ne ba ka da idanu akan abin da ya shafi ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari in sanya muku shi ku ci gaba da ji yana cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to bari mu nuna maka inda Inyas ya tabbatar da wannan hadisin irda'ul kabir ba irda'ul kabir shayar da mutumin da ya riga ya balaga idan ya mace ta tatsu nonanta aka ba shi ya sha to zai zama kama za ta zama kama mahaifiyarsa idan ya mace ta tatsu nonanta ta wa mutumin da ya riga ya balaga ya sha nonan nan nata to zai za ta zama kama mahaifiyarsa za ta zama ummuhu min raba'a. za ta zama kama mahaifiyarsa wacce ta shayar da shi sai ya zama na babu aure tsakaninta da shi kuma babu aure tsakaninsa da ‘ya'yanta da ‘yan uwanta mata? Allah sa kuna fahimta a jama'a, wannan magana ce ta fikihu, matsala ce fikihiyya, wacce za mu karanta maganar imamun nawawi, za ka ji abin da imamun nawawi ya faɗa cikin sharhu muslim. Za ka ji abin da Ibn Hajar ya faɗa nan cikin fatihul bari. hadisin yana cikin bukhari da muslim kai zan karanta maka me inyas ya faɗa cikin nafahatul malikil ghani al-ma'ruf bil kunakiriya zan karanta maka shafi na takwas a cikin kunakiriya zaka ji inda inyas ya tabbatar da irda'ul kabir inyas yayi imani cewa in dai mace ta tatsu nonanta ta bawa mutumin da koda baligi ne in dai mace ta tatsu nonanta a kwano aka kai wa mutum komai gemunsa aka kai masa ya sha wannan nono nata to za ta zama kama mahaifiyarsa babu aure tsakaninsu sannan ba aure tsakaninsa da 'ya'yanta tunda dai ya sha wannan nono nata in mace ta tasu nonanta ta bawa mutum ko da baligi ne to ya zama ɗanta wannan shine ra'ayin inyas amma wannan jahilin dan tijaniya shehin ɗariƙar tijaniya kai dama a satan littafi ka fi ƙwarewa ko ba a karantawa ba ko ba a karantawa ka fi ƙwarewa ba a satan littafi ka fi ƙwarewa ai na ɗauka da kake satan littafin karantawa kake yi ashe a satar kawai ka dakata iya satar ka iya iya satar littafin ka iya baka iya karantawa ba to baka karanta ma na Inyas baka ma san me Inyas ya faɗa ba bari ku ji bari ku ji shan zancen sa yadda za ku gane wato baki dahumi ne shi iya satan littafi ya iya bai iya karanta littafin ba al abdurrahmani bin uh, al abdurrahmani bin al-qasim uh, an abi an aisha hadisin na aisha ne qalat tace ja'at sahadatu sa'alata ta zo bintu suhairin yas suhairu ila Ya zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasulullah ya annaban Allah in ni a rafi waje abi huzaifa ni ina gani a fuskan mijina abu huzaifa alkarahiyata ina ganin baya so ina ganin yana kin min duquli salim alayya shigo wanda wannan saurayin balagaggen saurayin salim yake shigowa gidana ina ganin mijina abin baya mai daɗi domin ba kanin shi bane ba muharramin ba muharrami na bane a shi Salim Salim Maula Abi Hudhaifa Abu Hudhaifa ibn Utbah ibn Rabi'a to abunan yantaccen bawansa sunansa Salim kaga tunda Maula Abi Hudhaifa ne to yakan shigo gidan Abi Huzaifa din. To sai matar Abi Huzaifa ana kiranta Sahla bintu Suhail sai ta je ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce bawan Allah nan yana shigo min har cikin gida yakan dawo shi da mijina su shigo har cikin gida su same ni kuma ina sanye da kayana na gida ba na sa hijabi ba to wannan gaskiya yana dan damuna ina jin damuwa ya za a yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ta tatsunonanta a bawa shi wannan salim ɗin ya kurɓa ko ya sha. Idan ya sha sai ta zama umma huminan raza'a, sai ta zama kama uwar da ta haife shi. Sai zama ba aure tsakaninta da shi, ta zama muharramarsa. Ta zama muharramarsa tun da ya sha nonanta. ‘Ya'yanta mata sun zama muharramansa, ‘yan uwanta mata sun zama muharramansa. yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai zamana kama ita ce uwar da ta haife shi tunda dai ya sha nonanta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya sha nonanta to anan sai malamai suka yi sabani tun daga kan sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda kama yadda zamu karanta daga maganar Imam Nawawi mu karanta daga maganar Ibnu Hajar Allah ya yi musu rahama suka yi bayani cewa malaman musulunci sun yi saɓani, tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya riga ya balaga idan aka ba shi nonon mace bayan ya balaga wannan shan nononta da ya yi bayan ya balaga zai sa ya zama kama ɗanta na cikinta ita kuma ta zama kama mahaifiyarsa ya zamana ta zama muharramarsa babu aure a tsakaninsu in ya sha nonanta bayan ya balaga wannan zai sa matar ta zama muharramarsa saboda ya sha nonanta ina fata muna fahimta malaman musulunci baki ɗaya baki ɗaya malaman musulunci ko kuma in ce aljumhur الجمهور إلا قولا لعائشة وداود الظاهري da Aisha radiyallahu anha da Dawud zahiri sai Inyas sai Inyas shine na uku su ne suke da ra'ayin cewa in dai mace ta tatsunonanta. ta ba wa mutumin da ya riga ya balaga ya sha to to wannan zai sa shi wannan baligi ya zama muharraminta ita ma ta zama muharramarsa kama mahaifiyarsa wacce ta haife shi amma banda Aisha da Abu Huraira banda Aisha da Dawud Zahiri da Inyas idan ka cire waɗannan guda uku Inyas shi ba malami ne na musulunci ba shi ba malami ne na musulunci ba amma dai